demokradiyya a yau. Cikin shirin gwamnati bata makara ba wajen kashe wutar masu neman a sake fasalin Najeriya? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi taro da sarakunan gargajiya a duk faɗin ƙasar inda ya jaddada buƙatar su ƙarfafa wa al'umma muhimmancin zaman lafiya. An yi taron ne a fadar shugaban ƙasa da ke birnin Abuja. An yi wannan taron ne ƙasa da mako ɗaya bayan da al'ummar Yarabawa tare da magoya bayan su suka yi taron neman lallai sai Najeriya ta koma ta farkin yankuna shigen tsarin da aka yi a jamhuriya ta farko. wannan taro na yarabawa har da sarakunan gargajiya idan ba kuskure muka yi ba har da oni na ife wadda ya gaya manema labarai a wancan taron na badun cewa sun halarci taron ne domin ganin an yi cikin lumana kuma su tabbatar da cewa mahukunta sun samu saƙonsu saƙon taron da dai shine tilas a koma wancan tsarin abinda jawabin bayan taron bai furta ba shine mai zai faru idan ba a koma wancan tsarin ba ganin har da sarki kamar oni na ife a taron na badin a gwamnati ba ta makara ba kuma mai oni na Ife ya gaya shugaba buhari cewa shi yana goyon bayan taron da aka yi a badin kuma yanzu zai kai saƙon gwamnati cewa a zauna lafiya ba tare da an sake fasalin ƙasar ba ko yaya na tambayi dr sa'id ahmed duka na jami'ar bayero ta kano anya gwamnati bata makara ba kuwa kan wannan kiraye-kiraye to ɗaukan matakai dai na rage kaifin al'amarin ba za a ce an makara ba ya kamata a ce an daɗe da ɗaukan matakai da yawa ɗin amma kuma ba za a ce saboda ba a ɗauka da wuri ba kwata-kwata ba za a ɗauka ba za a iya ɗaukan matakai irin na ganawa da wato rukunin al'ummu daban-daban bayan sarakunan gargajiya ma yana da kyau a ce an gana da rukunan malaman addini an gana da rukunan matasa da rukunan ƙungiyoyi daban-daban da duk wasu masu ruwa da tsaki mm. don a rage kaifin abin amma abin da ita akwai shakku a ciki shine ko zai magance abin gaba daya ko kuma kawai zai yayyafa masa ruwa ne kuma ijinkirta wato al'amarin a ɗan sami ɗan daidaito zuwa wani lokaci kafin wutar ta sake kunnowa. To wai shi Dr. Dokawa menene asalin wannan kiraye kiraye ne a fahimtar ku na masu kallon ko masu nazarin kimiyyar siyasa. Matsalar da abin da ya sa abin ya daɗa ƙarfi yanzu wani abu ne da gwamnatin Buhari ta yi ya sa wannan ɓangarori suke suka taso da wato wannan abin eh wato babban al'amari shine eh, gazawar gwamnati wajen magance matsaloli da suka dabaibaye ƙasar musamman na tattalin arziki da a ce kasar ta kama tsirba tiryan-tiryan a ce nasarar da ake samu wajen yaƙi da rashawa da cin ta aminka wadda ake samu yanzu ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arziki ya ninka abin da ake samu yanzu mutane sun ga wato canjin da aka samu lallai nauyinsa ya kai a ce gwanda da aka yi wannan canjin a dubu da sha biyar hmm. da duk wasu 'yan ƙananan kunji-kunji da ba su ma taso ba wanda ma duk ita so da su kuma da wuri za a don da shi wannan ita ce babbar matsala duk wani abu da za a kama za ka ga wato reshe ne na wannan don haka za a iya cewa gwamnatin buhari ce ba ta saka inyamurai da yawa ba a wasu kamai amma ko da ta saka su na matsalar ta ta faso don yarabawa yanzu gwamnatin kusan a ce ta sake ma amma ga shi sun goyi bayan cewar a zo a zauna a sake fasalin ƙasa saboda haka wannan shine babba duk sanda suka sami wato kofar fillewa game da gyara tattalin arzikin ƙasar nan a ɗeba matasa mafiya yawa daga kwararru a sun samu ayyukan yi to yanzu nan ƙasa za ta kama su ci gaba kuma za ta bi shiru. to dukawa sarakunan gargajiya shin hmm. suna da wani tasiri ne wajen kashe wannan wutar? za su iya samu saboda akwai wuraren da suke da ƙarfin da suke da faɗa a jin ah, kuma wato ko da ba kai tsaye ba aƙalla ana ba su wato girmamawa da za su iya tsawatarwa ana abu ba daidai ba a daina don haka wato ba ba dingina za a yi da su dogara za a yi da su gaba ɗaya su warware matsalar ba amma ɗaya daga cikin rukunan al'ummar ne da suka cancanci mahaɗin kansu in aka tara rukunonin al'umma da yawa to haɗin kan da ake bukata sai samu. Najeriya ta taɓa bin wannan salo na a jamhuriya ta farko ba. Kuma abin ya kai gama aka tafi yaƙin ba sasa. Kwarai kuwa. To ta yaya sake bin wannan hanya zai magance matsala? Gaskiya zai wahala. mun ɗayan biyu ne ko dai in aka kama wannan hanyar a zauna a cikin shirin cewa tafarki ne na cewar idan kowa idan gwada iga zai iya tsayawa da kafarsa to shi kenan kuma daga nan duk wanda yake so ya balle ya balle kamar inda ingila ta fita daga tarayyar turai wani abu mai kama da tarayyar turai suke so najeriya ta zama ta yadda duk wanda ibiya yana so ya balle zai iya ballewa hmm. matakin farko shine a koma wannan tsarin na jamhuriya ta farko ana dan bin gwamnatin tarayyar a hankali kowa yana gwada iyaye ina zai saka kafarsa ya ko zai iya tsayawa idan kuma an gaba za a iya wato a nan za ka ji sabon kiraye-kiraye sun fito na a daɗa ƙarfafa gwamnatin tarayya sun yi yawa yanzu saboda saboda yankuna sun yi ƙarfi da yawa. Hmm. ita wannan canja-canjar. akwai 'yan siyasa da ke da ra'ayin cewa gwamnatin tarayya ta rage yawan nauyi da ke kanta ko kuma ayyuka da ta azawa kanta ta maida wa jihohi galibin wasu ayyuka a nasu ganin wannan zai taimaka wajen rage wannan yawan eh, kiraye-kiraye. Nima ina da wannan ra'ayin, sai dai kawai a inda watakila za a sha bamban da ra'ayina da na 'yan siyasa hmm. shine ni ina ganin akwai abubuwa da yawa da gwamnatin tarayya za ta ɗauke wa kanta ba tare da ya rage mata ƙarfin iko ba sai amma dai akalla zai ɗan nuna alamun an ɗan canja fasalin ƙasa kamar yadda suke kira yi eh. amma su 'yan siyasa kila so suke yi ta rage wa kanta abubuwan da suka fi ba ta kuɗi in ka ta rage wa kanta wannan to ma'ana karfin nata zai zama ba za ta iya abin nan ba to sannan amma kuma ko a su 'yan siyasar akwai alamun cuta da warwara ko kuma rashin fahimtar yadda tsarin federaliya ɗin yake domin idan ka ɗauki abubuwa da yawa da majalisar da ke ta nuna tana so a canza a tsarin mulki za ka ga ƙara wa gwamnatin tarayya ƙarfi zai yi kuma a cikin waɗanda suka jefa ƙuri'a na akwai waɗanda suke kusan a rage wa gwamnatin tarayya ƙarfi. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin da kuma Benjamin gaban wadda ya bada guduma wajen ganin shirin ya haɗu a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.